haka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na tattaunawa da 'yan dambe a wannan rana ta asabar wanda ya daidai da 25 ga watan 11 shekara 2023 ga mu tare da autan na Aisha kuma autan na Aisha zai buga dambe gobe ladi wanda ya daidai 26 ga watan 11 shekara 2023 zai fafata dambe tsakaninsa da bahagon autan mamman yaron da ya ta guje-guje a kansa eh mu an ce shi eh, autan na Aisha tsoron bahagon autan mamman yake ci to kuma autan na Aisha ya gama guje-gujensa ya zagaya ya zagayo ya kira gurin dan ya ce a ce addu'a masa autan mamman ya gudu an ce masa autan mamman yana to to ta ya gama zagaye-zagayensa ya dawo yanzu ya samu autan dan bahagon autan mamman yana nan to gashi dai dan ban dole ta hada wannan ladi autan na Aisha ka gama guje-gujenka ya za a yi yanzu gashi dan ban za a yi ta gobe Eh? Eh? <laughs> eh ai ba wani gudu an je kai ta kiran su bago alkawaji kana ce bago alkawaji dan Allah ku duba mun dan shedanin yaron ya gudu ko yana nan <laughs> aka ce maka yana nan <laughs> to yanzu gashi dai dole dole za a yi damban gobe ya kake kallon damban Allah ya kai mana gobe lafiya eh Allah ya gura mana gobe lafiya yanzu kana kana kwarin gwiwa cikin shiri nake Allah da da gobe wajen na Aisha an ce fa ka ce duk duniyar da mu bayaran kake jin tsoro kamar yaran nan wani yaron shi dan baban wata mamman ai ba dan nan bane ba dan baban wata mamman wallahi ba dan nan bane to me yasa kai ta guje guje a sa ai ba guje guje ne akan ya za yi wannan nake ma guje na kaji aka sa baka dambe wancan satin baka nan aka ara sa wani baka nan yana gida an ce kai ta kiran bagon alkawaji ka ce a duba maka yaron nan ka ce kai ta kiran <laughs> su halaji ka shi ka ce yaron nan Allah araba dan bana kai ba ka san dan yaron nan saboda kaga fitanan ne ne to gashi dai za a yi dan ba kuma ka ce ba tsoron sa kake ji ba an yaro nan ban kawo babu ti ban kawo inda nake jin tsoro a cikin su in kawo su ina jin tsoro ne eh gaskiya babu irin yaro nan yanzu kana ganin eh, autan na shekara da kwarin gwiwa a nan dan ban dan bane ba gudu ba jara ba dan da ka ta ah, autan kake mun kuri a'a kake mun kuri da ka ta alhaji ya kashi an kariya eh, na dan da ka ta mu da ci mai gida mata na cikawa nace saurara eh. kakkalin safan wasu wasu gidajenka dan bane dan bane naira dubu dari. wanda za ku yi da shi ɗan bagon otamanmu kuma yaran ne dai kaga buge-buge da yake yi kaga garkon durin bata jiwo ma yaran da kire ke fita yake kwata kansa a wajensa kai kaga yadda yake dambare kai kana ganin akwai tabbacin zaka kawo result a wannan damban ya Allah da da dane Muhammadu cikin minti daya idan yana kawa da yana kawa eh. cikin minti daya an tashi ya Allah cikin minti daya zaka buge shi ko ya buge ni ko in buge shi an dai tashi in Allah da fargaban fargaban nan ta gaba da kake a kansa ta cire ba wani fargaba wallahi baka fargaba ka tsoron sa fargaba wannan yaro zama fargaba jama'a wasu suna cewa di hautan na jama'a suna cewa fa wannan karin ko ka ki ko ka so ko ka yadda ko baka yadda ba sai ka dafa kasa a maraba ai babu satin da ba su haɗin haka duk eh. sati na Allah eh. tun lokacin da buge autan dan buzu duk sati akwai waɗanda ka cewa in ban haɗu ba uwa ta da kaza kaza da kaza eh. sapota ka wada haka nan in ban haɗu ba uwa ta da kaza kaza da kaza wallahi samfota sai ta iske a hutun na shi in ba ka haɗu uwa ta da ta da kawai ne eh dariya ne jari eh ana ma faɗa a gaban ka kenan tun na san ba shi kai ba Allah kai mm. iko ne na Allah to kana ganin kenan duk magana da jama'a suke duk faɗi ne ba ka faduwa ha faduwa eh. kawai ni duk duk magana suke yi wallahi bai taɓa ban taɓa faduwa gaba kai ne ba a watan Aisha wannan damar za a fafata gobe damba ne na kuɗi kuma mutane sun ce sai an tsaye da kafa hmm. to mutane wasu suna kai baka tsaye da kafa to a cikin abuge eh a cikin abuge a <laughs> cikin maka abuge hmm, in ban tsaye da kafa <laughs> a to iske ne kai abuge kai musu alƙawarin zaka tsaya alƙawari eh ai da mu da ali cewa an kai gudu ne kai eh. cewa an kai zuwa kai ka dan aliko kuma ga hada ali shi ka gudu eh. na rasa gane wangan lalura nasu kuma ko tsamfota ne an ce yanzu da gudu ne kai yanzu an ce dan ali gudu ne kai eh. yanzu kuma abai gudu yanzu watan na sha wannan dambar za a yi gobe ladi wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu da ashirin da uku Damba ne za a yi guda uku damban farko za a fafata shi da kai da bagon watan mamman damba na uku damba na biyu za a fafata tsakanin rabe eh, bahagun ebola da shi da danyalan tula shi ma naira dubu ɗari sai dambana uku za a fafata tsakanin garkuwan dunan bata jemu ba da eh, garkuwan kurma dambana na hudu shine za a fafata tsakanin ilele shagon garkuwan mai caji da bahagon alkawoji to bara mu fara da bara mu zo bangaren ka shine damban da za a so sauran bai shafe ka ba akwai ko ke bi ne suka shafe ka sun shafan su bi din akwai bagon alkawoci mai gidana ne mai gidanka ne ko to eh wannan karin fa mai gidanka an ce ba zai sha da daɗi ba shi ma zai sha da za mu hmm. share da lafiya ilele jiya mun tattauna da ilele ilele ya ce to ba a yi mun ci biyu hmm, in ya ce kuma ya ce idan ya gama da bahagun alkawoji kanka yayyo wani ne shi ilele din dan mun mana da ilele mun kai dan bi uku da shi ba kisa da gudu da gudu ya kake tare mu ya ce ya ce kuma kai kake gudu ka da gudu ya kake tare mu ya ce kai kake gudu fa eh to eh, eh. to re ilele ya kake tare mu da gudu ai sai ba samfota ku samfota ne kun <laughs> tunda ni yaro nake sama gare shi eh. da doya nake buga dambiyan ga wurin ta da su duk yaro ne nake wurin su kawai na eh. ci musu da ne lokaci ne ba karya ba yanzu nan dan kana ga minti ne za a yi ta kare tsakanin ka da bagon Autan mamu. to in Allah ka nasara in Allah da da da annabi Muhammadu minti da zan kawo muku shi minti da in Allah da to Alhaji ya kashi Ankari shine shugaba na gurmada in Allah da kuma ya ce yana sama ido akan wannan dambe eh. ya ce idan har ka buge bagon watan mamman akwai kyauta ta musamman wanda zai maka ya ce ba zai faɗi kyautan ba amma akwai kyauta ta musamman wanda zai maka a gobe kuma za a yi maka kyautan nan ne a filin gidan dambe in aka tashi ai wani alƙawari za ka yi masa kuma bayan shi akwai farfesa kawo ne saboda su jamawa sun gama cika baki cewa lalle fa wannan kan dan bakon zamu sun ce dan bakon atamanma shine last hope din su shine last shine shine su ne shine tunanin su na ƙarshe akan ka sun ce to idan ka kawo musu dan bakon atamanma a farfesa kawo ji ya ce to lalle kai ma ka jira kyauta ka ta musamman wani alƙawari za ka fare wa farfesa kawo da shi alaji ya kashe an kare Bisa kawo je mm. mm. na mai alƙawalin da yadda annabi Muhammadu zan kama ba hagwa autan mamma. Alhaji Akashi kashe an kaji na mai alƙawalin da yadda annabi Muhammadu zan kama ba hagwa autan mamma. Wannan um, mai gida mutlaƙan sarkin wando na mai alƙawalin zan kama ba hagwa autan mamma in mm. Allah da yadda annabi Muhammadu. Saddauna in Allah da zan kama ba hagwa autan mamma yadda annabi Muhammadu. In Allah zan kama shi in Allah da. Autan na Aisha. Bara mu yi magana ta ƙarshe. Na san wannan dambe ne na kuɗi kuma duniya ta sa ido akan wannan dambe yanzu kana ganin cewa in aka yi wannan dambe ba ta yi kisa ba inda kai kace kace lalle lalle akwai tabbacin za ka kawo dan bagon watan mamman in aka yi wannan dambe ba ta yi kisa ba kana ganin za a sake maimaita ta da yamma ne ko kuma dai ya kake kanin abu ni in yanzu in an kai damben ba ta yi kisa ba eh. ko ka hansu ba hagu alkawaji a ce na su ɗaura hannu eh. sai a ƙara ba mu minti goma mu ƙara ka gani eh, a ƙara minti goma eh. ka ga da zirar ka za ta yi dole a faɗi in Allah da da annema in dai ga alhaji ya kashe an kare ga dan sarkin gwadon mutala hmm. ga wannan alsaddauna hmm. in Allah da ka bari ga aiki gobe ka bari gobe ka ga aiki to masu kallo ba hagu alkawaji kenan muke tattare da shi a wannan eh bahagon eh, autan na Aisha muke tare da shi afuwan masu kallo ko goya farce ni autan na Aisha kenan muke tare da shi a wannan fili namu na mutattauna. kuma ga alƙawarin da yawa yan kallo cewa lalle akwai tabbacin zai ba da bahagon autan mu wanda su jamawa suke da ƙwarin gwiwa a kansa cewa sai ya bada autan na Aisha to masu kallo gobe ladi wanda ya daidai da 16 ga watan 11 shekara ta 2020 eh 26 kai ga watan 11 shekara ta 2023 za a fafata wannan dambe a wannan gidan dambe na Idris Bambarewa da ke nan Maraban Yinya. Gobe Ladi 26 ga watan 11 shekara 2023 masu kallo kar ku bari a baku labari kar ku bari kallo ba ku. Autan Aisha yana jan kunnen ku jamawa. Autan Aisha yana jan kunnen ku jamawa. Ya ce ku shiga taitayin ku ko oh, ku shiga taitayin ku oh. wannan shine kun ce shine last hope ɗinku. ku. idan aka buge shi to kun za ku nada autan na Aisha sarautar dambe kun ce idan ya buge dan bahagon autan mamman to za ku nada sarautar dambe to masu kallo gobe ladi kar ku bari kallo barku kar ku bari a baku labari a gidan dan Idris Bambarewa da ke nan marabin yayan tifa